zai ayyada dokar ta ɓaci tare da tura sojojin ƙasar don taimakawa wajen korar baƙin hauren Wani farfesan shari'a Joseph Nunn da ke jami'ar New York ya ce babu tabbas kan yadda za a yi amfani da sojojin Amurka wajen aiwatar da korar. Nunn ya ce, It really depends on what exactly the president is contemplating in terms of how... A haƙiƙanin gaskiya, lamarin ya dogara ne da ainihin abin da shugaban yake sanyi wajen yin amfani da sojojin. Ko yana son sojojin su tabbatar da doka da oda ne kai tsaye ga shirin korar baƙin hauren. shugabar kasar hungary ya ce jakadun tarayyar turai sun amince da shirin kakaba rasha wani sabon takunkumi saboda yakin da take yi da ukraine takunkumin zai kai kaikaici akasarin manya-manyan jiragen ruwan rashan kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa an sanya sabbin takunkumin ne akan jiragen ruwan rasha kusan guda hamsin waɗanda rashan ke amfani da su wajen jigilar mai takunkumin wanda ake sa ran za a amince da shi a hukumance a ranar litinin mai zuwa ya hada da wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane Jirin takunkumin da ƙungiyar tarayyar turai mai membobi 27 ta kakaba rasha a halin yanzu ya hada da mutane da hukumomi sama da dubu biyu Ƙungiyar ta EU ta fara sanya takunkumin ne bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine kusan shekaru uku da suka gabata. Babban kwamandan mayakan Siriya da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad ya faɗa cewa duk wanda ke da hannu wajen azabtarwa tare da kashe mutanen da Assad ya tsare su a lokacin mulkinsa na kama karya to za a farauto su tare da yi musu hukuncin da ya dace. Muhammad al-Bashir wanda aka naɗa a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi har zuwa ranar 1 ga watan Maris ya yi kira ga miliyoyin 'yan gudun hijirar Siriya da su dawo gida tare da samar da haɗin kai da sake gina sabuwar Siriya da samar da ababen more rayuwa. bashir ya ce kawance da masu kishin islama ke jagoranta da suka hamɓarar da gwamnatin assad za su tabbatar da haƙƙin dukkan mutane da kuma dukkanin ƙungiyoyin da ke siriya fiye da mutane dubu ɗari biyar ne aka kashe a yaƙin tare da tilasta miliyoyin mutane barin matsugunansu kimanin 'yan siriya miliyan shida ne suka nemi mafaka a ƙasashen waje To kada a yi nisa nan gaba kaɗan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kano inda rundunar 'yan sanda ke ci gaba da bincike akan matasa uku da ta kama da dubban miliyoyin naira da takardun kuɗi na dala da kuma sauran kuɗaɗen ƙetare na jabu lamarin da masana doka da shari'a ke bayyana cewa al'umma na iya cutuwa idan mahukumta ba su ɗauki matakan da suka dace ba. kamar yadda za ku a wannan rahoto da wakilinmu mahmud ibrahim kuri ya aiko mana daga kanan dabo rundunar 'yan sandan ta yi holin matasan waɗanda suka hada da ahmad abdullahi mai shekaru 30 daga jihar borno da nura ibrahim mai shekaru 25 kana da muhammad muktar dan shekara 35 dukkaninsu daga jihar kano bayanan sir ne dai suka ba da damar gano maɓoyar waɗannan matasa kuma aka bankaɗo kuɗaɗen jibu fiye da naira miliyan dubu ɗaya da dalar amurka ta bogi fiye da miliyan uku da kuma kusan sefa miliyan biyu ta jabu alhaji sani dada da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kasuwar shinku ta wafa a kano ya ce dama mambobinsa na sa ido sosai domin kuɓuta daga faɗawa komar masu ƙera kuɗin jabu akan samu irin waɗannan abubuwan dama amma gaskiya yawanci mutanen nan ba sa tunkaro kasuwanni irin namu saboda daidai gwargwado yau da gobe ta sa an iya gane wanne ne mai kyau ko mara kyau so mostly gaskiya 'yan kasuwa sun fi zama victim akan mutanen wafa sannan kuma muna aiki kafa da kafa da hukumar 'yan sanda ko ta efcc to ko irin waɗannan kuɗaɗe na bogi ka iya shiga cikin bankuna a yi hada-hada da su malam aliyu wadana shine tsohon shugaban cibiyar ƙwararrun ma'aikatan bankuna ta najeriya reshen jihar kano waɗannan kuɗaɗe bayan da za a yi su shigo cikin banki saboda bankuna sun ɗauki matakai da yawa kamar shi na dalan amerika bankuna yanzu akwai na'urori na zamani wanda suke amfani da shi wanda idan ma ka shigo da ka kawo kudin bankin a gaban ka za a kirga wannan kudi na'urar nan idan akwai wani kudi mara kyau za ta cire shi kuma ba wai kawai kudi mara kyau ba ne hatta ita serial number ta wannan ko dala ko euro ko pound da ka kawo wannan na'urar da ke kirga kudin za ta dauki wannan serial number din za ta fitar da rasiti wanda da wannan serial number din kuma sai ka sa hannu a kai cewa eh wa'annan kudaden da ka kawo kenan kafin ka tafi sannan banki ta anshi wannan kudaden shi kuma na naira najeriya shi ma akwai na'urori wanda suke kirga na naira din so su kuma an horar da ma'aikatan banki wajen kula da yadda za su Eh, gano cewa wannan kuɗaɗe masu kyau ne daga taɓawa ma duk wani kuɗi na jabu da ya shiga banki da ya shiga ya shiga kenan baya fitowa damun banki da zaran ta an na jabu ba ta mai da mutum za ta rike ne wa ma dai ta nemi ta haɗa ka da hukuma cewa ga wani ya shigo da kuɗi na jabu. yayin da 'yan sanda ke cewa za su gurfanar da waɗannan matasa a gaban kuliya bayan kammala bincike masana harkokin shari'a a najeriya sun fayyace tanadin dokokin najeriya akan masu wallafawa da yada kudaden jabu a tsakanin al'umma barista ibrahim cedi mamba ne a ƙungiyar lauyoyi ta najeriya sashi na goma sha takwas shi ya ba wa babban bankin ƙasa. Ƙarfin iko na shi shi kadai da zai iya buga kuɗi na naira ko kuma na tsaba saboda haka duk wani mutumi ko hukuma da aka ga ta buga banki a kuɗi na najeriya wanda ba ba daga cbn ba zai zamanto an aikata laifi babba kuma wannan laifin za a iya tuma mutum a kotu da shi a ƙarƙashin ita wannan doka sannan kuma za a iya tumasa a ƙarƙashin dokoki da suke magana a kan buga takardu na jabu. Masu kula da lamura dai na cewa talauci da kwaɗayin yin arziki dare ɗaya na cikin dalilan da ke jefa wasu matasa cikin irin wannan mummuna ta'ada ta wallafawa da kuma yaɗa kuɗaɗen jabu a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida na kwari ga zara da ci gaban labaran duniya. A jiya ne sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya tashi zuwa kasar Jordan da kuma Turkiya inda zai nemi haɗin kan ƙasashen yankin da nufin cimma matsaya guda kan makomar Siriya bayan haɓɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai kai ziyara a kaba da jordan da ankara a kasar turkiya inda zai gana da shugabannin manyan kasashen larabawa da na musulmai domin tattauna abubuwan da ke faruwa a kasashen syria da isra'ila da kuma gaza da lebanon da yankin gaba daya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce blinken na da nufin samar da daidaito tsakanin shugabannin yankin kan muhimman ka'idojin miƙa mulki a siriya ya ce waɗanda sun hada da cikakken mutunta haƙƙin tsiraru da sauƙaƙa ayyukan jin ƙai da hana siriya zama mafakar ta'addanci ko barazana ga makwabtan ƙasashe da kuma tsare tare da lalata tarin makamai masu guba blinken ya ce amurka za ta amince da gwamnatin siriya da ke bin waɗannan ƙa'idoji turkiyya tana taimakawa 'yan kasashe da dama da ke son ficewa daga siriya bayan da 'yan tawayen suka karbe ikon damascus tare da hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad a makon jiya majiyoyin diplomasiyar turkiyya da suka zanta da murya amurka bisa sharaɗin sakaye sunansu sun ce ma'aikatar harkokin wajen turkiyya suna gudanar da aikin kwashe 'yan kasashen waje daga siriya tare da taimakon sojojin majiyar ta ce ankara tana taimakawa wajen kwashe kashe mutane ashirin daga kasashe 21 waɗanda suka hada da amurka da kanada da kuma birtaniya jigilar kwashe 'yan kasashen ya kasance mafi muhimmanci musamman saboda rufe filin tashi da saukar jiragen saman damascus tun bayan ranar lahadin da ta gabata jim kaɗan bayan assad ya fice daga ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Zamfara inda kalubalen tsaro da jihar ke fama da shi ke ƙara yawaita matsalolin taki hakkin bil'adama da cin zarafin mata da ƙananan yara musamman 'yan gudun hijira kamar yadda wakilinmu a jihar abdulrazak bello kaura ya laburta mana. Ƙalubalen tsaron da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya musamman a jihar Zamfara na ci gaba da tsunduma dubban dubatar da mutane cikin mawuyacin hali. Ya zuwa yanzu dai akwai sama da mutane dubu ɗari da ƙalubalen tsaron ya raba da muhallansu suke gudun hijira a wasu wurare daban-daban duk da yake a faɗin jihar ta Zamfara kaf babu wani matsugunin 'yan gudun hijira a hukumance da aka samar. sai dai wuraren da suke nema da kansu ko ne yan uwa da masu aikin tawalu da ke ba su wurare suna tsugunawa domin kaucewa hare-haren yan bindiga hakan ne yasa kungiyoyin fararen hula da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ba na gwamnati ba suka gudanar da wani gangami domin tunawa da ranar kula da kare haƙƙin bil'adama wanda a gangamin suka ce sun lura da cewar a jihar zamfara ana fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman mutanen 'yan gudun hijira da mata da ƙananan yara sunana ahmad hashim ni ne jami'in kula da shi shirye-shirye masu aiki da taimakon 'yan gudun hijira an ci zarafin su an kore su daga muhallansu sun koma wani wuri inda ba wurin su ba na biyu an hana su samu abubuwan more rayuwa shi ma cin zarafi ne a ma'ana ruwan sha abinci eh, kiwon lafiya da sauransu sunana zainab nuhu abu ne ci ma mata tuwa kwarya saboda matsalar insecurity din ga mahiyancin mata ba su da wuraren zama suna baro garuruwan su suna zuwa a nan wurare na musamman inda ake kebewa domin tallafa masu wa'annan mata to a wuraren nan mata suna samun matsalolin cin zarafi da dama a wannan gari baya ga matsalolin na cin zarafi akwai matsaloli na rashin muhalli da rashin sutura da rashin samun magani da sauran ababen al'amuran yau da kullum da yan gudun hijira ke fama da shi a jihar zamfara wanda kungiyoyin suka bayyana cewa akwai buƙatar a tashi tsaye domin ganin an magance ma yan gudun hijira wa'annan matsalolin da sauran mahaƙoƙin da ake takewa na zamantakewar aure da ƙananan yara da ake bautarwa da sauran ƙalubalen tsaron da suka bayyana kamar da shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kasar reshen jihar Zamfara Abdullahi Abubakar ya bayyana. A gaskiya akwai kalubale da yawa kuma abubuwan nan akwai damuwa don karuwa suke ba raguwa suke ba shi yasa muke kira ga dukkan masu ruwa da tsaki musamman ita gwamnatin jiha da su kawo ɗauki. To sai dai gwamnan jihar Zamfara da Lawal ya ce gwamnatin shi na iyakacin kokarinta wajen ganin ta share hawayen 'yan gudun hijira da sauran al'ummomin jihar da ke fama da matsaloli irin daban-daban wanda kalubalen tsarin ya haddasar da ma sauran matsalolin da suke addabar jihar ya ce ya kaddamar da wani shirin na bada tallafi ga mutane dubu arba'in da hudu wanda za su amfana da kuɗaɗe domin ganin an magance matsalar sha'anin tattalin arzikin jihar. In na ce maka babu 'yan gudun hijira a jihar Zamfara ban yi adalci ba. Mun san da su kuma akwai kwamiti wanda yake zagawa ƙananan hukumi don mu tantance mu tabbatar da cewa 'yan gudun hijira ne suno ne don mu yi ƙoƙari mu san ta wani hanyoyi ne za mu bi mu taimaka masu ta wajen abinci wurin kwana da makamantansu abu ne wanda yake ana ana yi kuma za mu ci gaba insha Allah. Yadda ma nike gani in Allah da nan gaba kaɗan ba za mu samu 'yan gudun hijirar nan ba don maganar tsaro alhamdulillah ana samun sauƙi kuma da ikon Allah kowa zai koma gidan shi ya zauna a yi cuɗanya tsakanin Hausawa da Fulani da duk wata al'umma ma wannan jiha tamu in Allah yarda. Tambayar da ita ce wani lokaci ne ake sarin jihar Zamfara da sake komawa turbata ta zaman lafiya da aka santa da shi tun a baya? Abdulrazak. Bello Kaura sashen Hausa na murya Amurka daga Gusau jihar Zamfara a Najeriya. Tuwa gaida Malam Abdulrazak har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. wannan takunkumi da muka shiga makwabtanmu kasashen mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi wutan ma da muke sha ta nigeria an yanke ta abin bamu saba ba bamu saba ba da shi saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da nigeria shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara mu ne cin su mu ne shan su mu ne sutura su mu ne makarantar su a tsadar rayuwa yanzu abinda da zaka ba yaran ma ya gagare ka namiji in ya hute ta yi shirye shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai ka yi kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kaka ya zo ya kwance Yadda muka yaya kallaban shirin kenan a jamhuriyar Nijar Alhamis ta biyu a wannan shekara mai karewa. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2024. kamar yadda ɗaiɗaikun jama'a da dama ke ɗaukar maɗansu matakai da burin ganin sauyin rayuwa a sabuwar shekara haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun ɗauki matakan inganta rayuwarsu a shiri na farko da muka gabatar daga jamhuriyar Nijar bana shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure da suka nemi a sayar sunayensu sabili da haka muka gabatar da su da sunayensu na yanka da suka haɗa da zainaba da yadi da fatsima da kuma zuwaira waɗanda suka bayyana ƙalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma inda suke so al'umma ta mai da hankali a kai ga abin da suka shaida wakilinmu tamar abari wannan shekara dai da ta huce to allah jikanta allah jikan mutum ban mu rasu ba eh, ko ba haka ba mm. tunda tsakani da allah shekara ce mai kalubale hasali ma gare mu mu mata saboda in muka ɗauki fanni fanni na rayuwa mu muka hi shiga takura akwai fannin tsaro fannin kiwon lahiya fannin eh, eh, ilimi na yara fannin likita to wannan duka fannonin wani alhamdulillah in kika ɗauko fannin eh, tsaro na ƙasa yaranmu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lahiya ta tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma lahiya ta tsakal gida ɗiyanmu ne ake kaiwa in kika diba gungun nan nawa in kika ɗauki wajen talabiri kika ɗauki wajen difa wajen kai dukkan in kika ɗauki Nijar ɗin inda babu takura to ina jin sai dai in ce kamar mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai dan dama dama kuma ɗiyanmu mu ne soja ake kaiwa kuma su ne suka zamana su da suke zasa kare ƙasa kuma su ne suke fuskanta kashe-kashe hare-hare tunda dukkan dai in an je gurin kare ƙasa su ne ake samu kan fagen yaƙi to kin ga nan an bar mana mu marayu an kashe mana su yara marayu an bar mu da su an bar matanmu sun zama zawarawa diyawa yawa wannan ma kin lura matsala ce barin zawara diyawa ga yara marayu wannan shi kadai aka barka da shi ukuba ne to ina ga ita kanta rayuwa abin da za a ci a sha ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka kuma bisa ga wannan wannan abu ya zo na canjin yanayi na canjin iko da ya shigo aka sama ƙasar mu takunkumi wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun ɗora mana takunkumi shi kuma takunkumin nan kanka babu magani a gida kin lura wannan rishin magani ya sa mace-mace a likita ba kaɗan ba ne bisa kan lahiya akwai matsala in kika ɗauko fannin lakwal to wutan ma da muke sha ta nigeria an yanke ta abin da ba mu saba ba ba saba ba da shi saboda yarjejeniya ce tsakanin mu da nigeria kuma wannan abin aka zo aka katse shi mu da su shi wannan rishin wuta illa shi ba kaɗan bace saboda di ba ki ga a likita in ana aiki daga an cire wutan nan akwai da yawa sun mutu kan aihuwa da yawa sun mutu ana musu tiyata kin ga kasuwanci da mata suke yi ya raunana nan ma ne mu kamar yanzu na ɗauka miki misali mu nan jihar da magaran ina ne wurin kasuwar mu nan shiga Nigeria ƙasa makwabciya wadda muke ta tare da mu da muke saye da saida da yau da gobe Kano ce daga da magaran zuwa Kano to ketare iyakalma ya zama na matsala mata abin tausayi an bar su da yara saboda mata su ke tare da yara dare da rana to kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah to yanzu bari mu koma wajen malama zuwaira lalle ita wannan shekara ta tahi amma ta bar mu da darura to mun gode ma Allah tun da daren mu da lahiyar mu kuma Allah ya ce a roke shi shi maji roko ne lalle ana shan wuya yanzu kin ga ko banki kika tahi ɗaukan salar hikin tausaya ma ma'aikata su ka wuni baka samu wata sai ka komo da sahi daga nan ma ka san akwai wahala abin da bamu saba ba ga tsadar rayuwa in ka ɗauko kuɗin kama an warce maka Allah da daidaita mu shi kaɗai muke wata kuma su wannan shugabannin su ma Allah daidaita su. bari mu koma wajen malama Fatsima gaskiya muna cikin matsaloli muna cikin matsaloli wallahi na mu da yara maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara muni cin su muni shan su muni sutura su muni makarantar su muni ne lakwalkin su ga tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka kana ta bige-bige da kyal ka samo can ka kamo can ka kamo ka bada yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu namiji in ya hute ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai ka kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kaka ya zo yi kwance gari in ya waye baki sanin ta shi daga masallaci ya ya barki gaskiya muna tare da wahala ga an in an je shaguna komi ya yi tsada shinkawa daga ɗari da saba'in sai 150 da in kana cin kilo uku a gidanka ai matsala ce ban da kayan miya ita ma masara tsada hatsi tsada mu dai ga mu nan dai kayan miya in kika je da dala ɗari ce wani biki san ba ma abin da zaki tsinto kawai dai ana na ana rayuwa dai mu dawo sai yanzu kuma malama ya bi. bisa kan abin da zan mu na shekara wannan da ta huce ta cikin tashin hankali ta cikin bala'i da muka gani Mm. ubangiji allah ya sassauta mu komi mun ga abu iri-iri Garishin abinci ga wahalar yara Garishin magani muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida maza sun saka mu yanzu kamar iyaka muna zuwa nigeria mu je mu saro mu zo to yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu ko ka kawo kaya bai da arha dole in kace tsada zaka kuma haloki sayuwa kasuwa ita kanta ta yi tauri to bari mu dawo wajen malama zainab to malama zainab ga shekara ta 2024 ta kama kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka ɗauki mulki alhamdulillah tunda duk rabobin wannan da aka gani muna nan ba mu yi kasa a gwiwa ba alhamdulillah a'a ba mu ko ina ba wallahi ba mu yi kasa a gwiwa ba illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan eh, abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana kuma zai ya sare insha Allah saboda muna sa ran insha Allah tunda akwai tattauna da ake tsakanin eh, magabata na kasa da kasa duka abin da ya zahi gaban shi huciya ko ba haka ba mm. muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillahi ta'ala kuma kamar yadda magabatan mu suka yi alkawali abin da ya kama wannan watan janvier zuwa fevri za a samu ruwa komi to muna ga fata ga allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu malama zuwa menene eh, fatan ki zuwa ga hukumomi? eh to fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi alƙawullukan da suka ɗauka talaka suna ta murna suna ta jin daɗi za a cika musu alƙawali su yi ƙoƙari su cika kuma allah ta yasu. kuma abu na biyu su kuma talaka wannan addu'o'i da muke yi a gida ne a daji ne a masallatayya na unguwa da na wata unguwa ma kaga ana yi ka tsaya kai in yan Nijar wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya kuma za mu ƙara ci gaba Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah to madalla malama Fatima mine da ya kiran ki zuwa ga hukumomi ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungumi mu muka rungume su muna fata ubangiji allah ya kara musu karfin gwiwa ubangiji allah ya taya su riko su yi adalci mu dai a hudda mu daga wannan kangi abin da muke so dan allah dan annabi a kamawa mata tunda mu ne gida mu ne komi kuma gashi muna cikin talauci fin mu da shi mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce kaɗan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suka addabi iyali a jamhuriyar Nijar da suka sa zuciyar ganin sauyi ƙarƙashin gwamnati da ta kwace mulki. Za mu waiwayi batutuwan da suka ambato mu ga ko an samu ci gaba da kuma inda har yanzu ake buƙatar zage damtse. Muna godiya ta musamman ga wakiliyar mutamar abari da dukkan wakilan da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara da ke karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi ƙasar Ghana Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka gabatar a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafinmu na intanet hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla shirin namu kenan a yau amma kafin mu yi sallama ga zara da tishin muhimman kanin labarai. alwashin da zababben shugaban amurka donald trump ya yi na cewa zai yi amfani da sojojin kasar wajen ta sakeyar miliyoyin baƙin haure da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba ya haifar da cece kuce game da yiwuwar yin hakan da kuma halaccinsa a lokacin yakin neman zabensa trump ya ce mafi munin matsalolin da amurkan ke fama da shi shine baƙin hauren da suke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba tun bayan lashe zabensa trump ya wallafa a shafin sada zumunta cewa zai ayyada dokar ta ɓaci tare da tura sojojin ƙasar don taimakawa wajen korar baƙin hauren Shugabar kasar Hungary ya ce jakadun tarayyar Turai sun amince da shirin kakaba rasha wani sabon takunkumi saboda yakin da take yi da Ukraine. Takunkumin zai kai ci akasarin manya-manyan jiragen ruwan rashan. An sanya sabbin takunkumin ne a kan jiragen ruwan rasha kusan guda hamsin waɗanda rashan ke amfani da su wajen jigilar mai. Ƙungiyar ta EU ta fara sanya takunkumin ne bayan mamayar da rasha ta yi wa Ukraine kusan shekaru uku da suka gabata. Babban kwamandan mayakan Siriya da suka hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad ya faɗa cewa duk wanda ke da hannu wajen azabtarwa tare da kashe mutanen da Assad ya tsare su a lokacin mulkinsa na kama karya to za a farauto su tare da yi musu hukuncin da ya dace. Muhammad al-Bashir wanda aka naɗa a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi har zuwa ranar 1 ga watan Maris ya yi kira ga miliyoyin 'yan gudun hijirar Siriya da su dawo gida tare da samar da haɗin kai da sa Siriya samar da ababen more rayuwa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai kai ziyara a kaba da jordan da ankara a kasar turkiya inda zai gana da shugabannin manyan kasashen larabawa da na musulmai domin tattauna abubuwan da ke faruwa a kasashen syria da isra'ila da kuma gaza da lebanon da yankin gaba daya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce blinken na da nufin samar da daidaito tsakanin shugabannin yankin kan muhimman ka'idojin miƙa mulki a Siriya. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Kamaru da Chadi, karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet hausa.com.